inda a wannan zaman muke karatu littafin ahalari mun faɗi cewa a wannan karatun na faru daga tushe mun karanta littafai daban-daban kuma mun faɗi maksudin da ya samu ke wannan shirin na faru daga tushe domin mutane da ba su yi karatu ba na farko ko suka yi shekara da shekaru da suka yi karatu suka mance sai mu koma abin da shine tushen karatu a ƙasar hausa a wannan shirin mun karanta ƙur'ani daga suwatul fatiha mun yi suwatul fatiha sannan mun yi daga suwatul nasi zuwa suwatul ala sau biyu haka mun karanta usulul salasa mun karanta uh, usulul salasa mun karanta kitabut tauhid mun karanta arba'una hadith yanzu kuma ga ya muna karanta littafin ahlawi a cikin littafin ahlawi mun yi shiri goma sha biyar mun yi karatu goma sha shida wannan shine karatu na goma sha bakwai a cikin waɗannan karance karancen guda goma sha shida da muka yi uku na baya dukkaninsu a babu sujudi sahwi ne a babu sahwi ne badan rafkanuwa a sallah wanda muka ce shi ya fi kowane babi muhimmanci a cikin ahalari wanda in sallah ta lalace da shi ake gyara sallah da shi ake gane me ke sa yi qabli me ke sa yi ba'adi da shi ake gane mi yan an yi akwai sallah sallah ba ta ɓaci ba mi yan an yi sallah ta ɓaci a cikin shirin da ya gabata shiri na goma sha shida mun karanta cewa duk wanda ya manta asantawa ko bayyanawa cikin sallah sai in asura ne kafin ya yi ruku'i to ya dawo ya mai da surat ya dawo ya mai da surat babu komai a kan shi mutum ne yana karatu sai ya mance ya karanta fatiha a bayyane a sallah asuba ya zo ya karanta sura sai karanta ta a asirce kafin ya ruku'i ya tuna sai muka ce ya mai da karatun babu matsala ba kabli ba ba'adi haka ne sallah azhar ce ya karanta fatiha asirce sai karanta sura bayyane sai ya ce ya dawo ya maimaita ah, sura a asirce ba komai a gare shi idan ya yi ruku'i kuma ba zai dawo ba sai mu ce a baya idan abin da ya bari idan ya bayyanawa ya yi ƙabli <clears throat> idan ya ba asirtawa ya yi ba'adiyya in ma a asirce ne in ma a kafin ruku'in ne muka ce in a fatiha ne ya bari ya maimaita sannan ya yi ya yi sujudul ba'adi duk mun karanta wannan cikin karatun da muka yi satin da ya wuce a karatun da ya wuce mun karanta ba a dariya cikin sallah dariya tana bata sallah mai dariya kun babu mai dariya cikin sallah sai rafkanan ne sai mai wasa muminai ba haka suke sallah ba cikin karatun da muka yi karatun da ya wuce mun karanta idan mutum ya zauna yana so ya tashi bayan ya yi raka'a biyu yana so maimakon ya zauna sai ya tashi tsaye yana da halaye guda uku idan hannayen shi da gwiwa shi ba su rabu da ƙasa ba ya zauna babu komai babu kabli babu ba'adi idan kuma hannayen shi da gwiwar sun rabu da ƙasa to yana da zaɓi idan ya dawo zai yi ba'adiyya idan ya ci gaba da sallah ta yi bar wannan zaman tahiyyar da tahiyya zai yi zai yi haka mun karanta a karatun da ya wuce cewa ba a tofi cikin sallah wa man nafaha fi salati wanda ya tofi cikin sallah da rafkanuwa ya yi sujudar ba'adi inda gangan ne mutum ya tofi po saboda harafi ya fita tofi cikin sallah kamar magana ne tofi shi a nafku don haka babu babu sallah ta inda gangan yayi amma inda kuskure ne mutum yayi yayi tofi cikin sallah mun ce yayi sujuda yayi sujuda ba'diya yau zamu tashi karatun yau <coughs> kuma zamu tashi wani hukunci na daban mala ya ce wa man aqasa fi salatihi ah, wanda yayi atushewa cikin sallah yana cikin sallah sai atushewa ta zo mai fala yashtagilu bil hamdi kada ya shagala da cewa alhamdulillah idan ka zo kana sallah sai atushewa ta kama ka kawai kai shu'in ka kawai kada ka ce alhamdulillah kana cikin sallah malam mai ahlar ya ci gaba da cewa wala yashtagilu bilhamdi wala yaruddu alaman man shammatahu idan wani can kawai ya ji kayan atishewa kawai sai ce ya rahamukallah kakka mai san mai kakka ce hadikumullahu wa yuslihu balakum ko yaghfirullahu lana wa lakum kada ka mayan mai kai in kai atishawa kakka ce alhamdulillah idan uh, wani kawai ya ce ya rahamukallah ya zaka ce alhamdulillah to kada ka mayan mai wala ya ruddu alaman shammatahu wala yushammitu aqisan sanan kai kana sallah wani yayi atishewa ce alhamdulillah kada ka ce yarhamukallah fa in hamidallah fala shay'a alaihi amma fa in kace alhamdulillah babu komai gare ka amma dai kakka yafi zaka yanzu in karanta hukunci hukuncin atishewa a cikin sallah kai mai sallah kana sallah sai kai atishawa kakka shigalta da kakka da cewa alhamdulillah in kuma kace alhamdulillah babu komai akwai sallar ka amma dai kakka shigalta da kanka ne Allah yace da cewa alhamdulillah in ma ka ce alhamdulillah ko baka ce alhamdulillah ba sai wani cikin <coughs> wajen sallah sai ce ya hamukallah kada ka juya ka ansa shi ka ce hadi kuma Allah ya yasluhu balakum ko ya lawa lana wa lakum kakka ce lawa lana wa lakum kakka ce mai kakka ansa shi idan wani idan wani ka ji yayi ace shewa kai kuma kana sallah ya ce alhamdulillahi, kada ka ansa shi kada ka ce ya hamukallah duk wa'annan suna da dalili dalilin su shine hadisin mu'awabin bin sulami wanda mun sha karanta shi a cikin babu sujudi sawi cewa ya zo ya iske annabi sallallahu alaihi ana sallah bisa an hana magana ba wani yayi atushawa shi ya ce mai yarhamukallah sai ya ga sahabbai suna nuna mai yayi shu ya ce ya kuka ya ga sahabbai suna nuna mai su shu sai ya ce lakin ni sakattu sai ne shu da ni ga kada aka gama sallah sai annabi ya ce waye magana cikin jama'a ya ce ni waye magana cikin sallah ya ce ni sai ce to wannan sallah <coughs> ba a haranta komai na magana kabbara ce da godiya ga Allah da tasbihi da tahmidi da da kuma karatun qur'ani wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya goyi bayan sahabbai da suka hana shi magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai karar mai da yace yarhamukallah ba sai ce mai waye magana cikin sallah sai ce ai ba magana cikin sallah shi da yace yarhamukallah sai sahabbai suka yi mai inkari sahabbai suka yi mai inkari shi da yake cewa ni da damu kuna kuna kalban na ce yarhamukallah sai kara magana kaga hujjar cewa ba a cewa Allah domin sahabbai sun yi inkari kuma annabi ya tabbatar da su akan haka dan haka masallaci annabi ya juya ce wayayi atushawa wayayi magana cikin sallah zaka wannan hadisin mai muhimmanci ne a babin rafkanwa a sallah hadisin muawiya bin al-hakam as-sulami mun ce muslim ya rawaito shi da abu dawud da tirmidhi da Ibn maja don haka ba a atushewa in mutum ya atushawa cikin sallah mai ahla ce na farko shi kai shigar da cewa alhamdulillah idan wani daga can kawai ya ce Allah ya kyale shi kada ya ansa shi idan wani ya atushewa cikin sallah shi mai sallah ya ce alhamdulillah yana wajen sallah shi yana kusa da kai ya ce mai ya hamukallah za ka shi ya yi abi ne ko cikin sallah ne wani ya atushewa ya ce alhamdulillah kai ce hamukallah sannan idan shi ya ce alhamdulillah a sauke cikin rai ne to babu matsala za ka in kai atushewa kana ce alhamdulillah ka ci gaba amma dai kada ka shagal da haka ya fi malam ya ce wa man tasa'aba fi salati duk wanda ya hamma cikin sallah saddafahu ya rufe bakin shi baka ana cikin sallah sai kawai hamma ta kama ka ha baka barin baki bude. annabi sassan ya ce idan hamma ta zo ma ɗayan ku yayi kokarin mai da ita gurgudun yadda ya samu dama Wata ba a son mutum ya yi hamma ko cikin sallah ko wajen sallah in hamma ta zo kai kokari in ta kasa sai ta fito annabi ya ce sa hannu ne ya rufe baki ne shedan dadi yake ji idan ya ga mutum ya yi hamma sai ya mai dariya kuma hamma daga shedan ne don haka sai mutum ya sa hannu sai ya rufe malamai suna cewa hannun dama ne sai ya sa daga ciki sai ya rufe in hannun hagu ne sai ya sa bayan hannu sai ya rufe wannan bayani na cikin iziya kuma malamai da yawa sun yi shi a babin adab cewa wanda ya hamma ga yadda zai rufe bakin shi don haka wani yana ɗaya daga cikin abin can baya na ta yi muku manna ƙasa wa zada yana cikin abin da ake tambayin mutane akwai wannan ma man ta aba fi salati suka ce saddafahu wanda ya yi hamma cikin sallah ya rufe bakin shi don haka hakan ya kamata hadisin ya zo cikin sai musulun cewa wanda ya sallah rufe baki ne ya zo inda cikin ɗaya daga cikin asabu sunan ina turmizi ne ko sa'i cewa fis salati cikin sallah ya rufe bakin shi don haka wannan hadisi ne man tasa'aba fis salati wannan lafazin ya zo ba man ba fis salati duk wanda ya yi hamma a cikin sallah saddafahu ya rufe bakin shi wala yanfusu illa fi saubihi mutum ba zai yi tofi ba sai cikin tufafi ne yana sallah ba zai yi tofi ba sai cikin tufafi ne min gairi ikhraji hurufin ba tare da hidda harafi ba can mun ce man ah, nafaka fi salati wanda ya yi bushi a cikin sallah mun faɗi wancan to yanzu ya ce fu ya tofa wani abu ne fu ne na nafaka shi kuma nafasa ya yi kamar wani abu ya laƙe mai sai ya fidda shi haka a baki to in zai yi cikin tufafi ne kuma kada harafi ya fito kada ya bari wani harafi don in harafi ya fito ya koma magana za ka sai kawai ya cikin tufafi ne shi kenan hukunci na gaba <clears throat> malam ya ce wa man shakka fi hadasin aw najasatin wanda ya shakka ga hadasi ko najasa tafakkara fi salatihi qalilan ya tsaya yi tunani cikin sallah ta dan lokaci kadan thumma tayaqqana baharata sannan ya tabbata yana da tsarki fala shay'a alaihi babu komai gare shi kana cikin sallah kawai suka ce a ah, rigar nan fatawa tana da jini tana da jinin haila ya taba ta kin nan da zai ke haila kamar wannan zanin ne fa kamar yana da jinin haila wannan zanin fa yana da fitsari kamar yaro na ya mai fitsari wannan zanin fa kana yana kana kana cikin sallah wannan rigar ta fa kamar da akan ta dana yayi fitsari kamar akan ta da dana yayi kashi ka tuna wani abu na najasa kamar wannan tufafin suna da maziyi fa da yawa wanda ya wuce wanda ake gafartawa kamar wannan tufafin na suna da fitsari fa kana cikin sallah sai ka tsaka yi tunani ka tuna ashe na wanke shikenan babu matsala wannan tunanin da kai babu matsala babu kabli babu ba'adi ko kuma ka kai tunani a kamar fa nayi fitsari dazu sai ka tuna a ina yi alwala bayan na yi fitsari a kamar na shiga toilet fa dazu a a ina yi alwala bayan na fito toilet to wani da tsaya wanda kai kana <coughs> kana cikin karatu ka tsaya ko kana cikin sujuda ko kana ka tsaya kai tunani malam mai ya yace babu komai gare ka babu kabli babu ba'adi shine malam ya ce wa man shakka fi hadafin duk wanda ya shakka hadasi shine fitsari ko bayan gari ko hita iska da gare shi aw najasatin ko ya shakka najasa tufafin yana najasa ko inda yake sallah yana da najasa ko jiki yana da najasa tafakkara fi salatihi sai tsaya tunani cikin sallah ta shin haka ne wandon nan mai najasa ne a ba shi bane ɗayan wandon ne a rigan nan ce mai fitsarin ya a ba ita bace ɗayan rigan ne a wannan zanin ne wanda nake tsammana jinin haila a ba shi bane ɗayan zanin ne wannan tsayawa tafakkara fi salati qalilan yayi tunani dan kadan thumma taqana taharata sanai tabbatar da yana da tsarki fala shay'a alaihi babu komai gare shi mala yace hukunci na gaba <clears throat> wa man iltafata fi salati sahiyan duk wanda ya waiwaya a sallah yi waiwaye a sallah amma da rafkanwa ya manta sallah yake ya ya gafala sai ya waiwaya fala shay'a alaihi babu komai gare shi zaka yi waye kai ka manta cewa sallah kake ka dan waiwaya kaga wani abu to da rafkanuwa da mantuwa to babu laifi wa in ta'ammada in ka danganta da gangan kawai kana cikin sallah ka juya ka ga wani ne ya shigo babu bukata kawai kana so ka ga wani shigo sai ka juya ko kuma kana so ka ga an yi wani abu ka juya ka kalla fa huwa makaruhun to makaruhi ne <coughs> ba daidai bane ka waiwaya cikin sallah ba daidai bane wa in istar baral in kuma ka juya ka bar alqibla Kafa a salata sai ka yanke sallah watan juya ka ba alƙibla ɗaya eh, shi ne yanzu kana kallon alƙibla kana kallon gaba. sai ka juya daga banka gaba ɗaya wani abu ya sa ka juya ka ba to sallah ta kare amma waiwaye shi ne wanda ake da wuya gaban ka komai yana fuskanta alƙiblan ka sai ka waiwaya haka idan da rafkanuwa ne ka waiwaya to babu komai a kanka idan da gangan ba wani uzuri ba wani lalura ya sa ka waiwaya to wannan makaruhi ne in kuma akwai bukatar yi ya kamata ka yi hadisi ya zo cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai tafiya ya sulhu a bani sulaim sai ya bar ko bani salima sai ya bar sayyidina abubakar ya bada sallah da sayyidina abubakar yana cikin bada sallah sai annabi ya dawo wani da na falala saidina abubakar a cikin wannan al'umma annabi sai sai ya ce ma bilal in ni jinkiri ban dawo baka je inda abubakar ya bada sallah lokacin sallar ya yi. <coughs> bilal ya zo inda sai na abubakar sai na abubakar ba da dama aka yi kiran sallah aka tada sallah yana cikin sallah annabi sai na abubakar yana cikin ba da sallah sai annabi ya dawo sai ji mutane suna tafi kafin lokacin shine dalilin da aka sanya in wani abu ya kama cikin sallah ayi tasbihi da tafi ake sai ji ana tafi wa kana rajulun la yaltafitu fi salati faltafata haka hadisi yanzu cikin sahih bukhari sayyidina abubakar mutum ne wanda baya waiwaye cikin sallah faltafata sai wannan lokacin ya waiwaya kaga kenan akwai wani uzuri da yasa ya waiwaya amma in ba haka ba babu wani uzuri annabi sai sace ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytanu fi salati al-abdi watan wani zabta ne wani zabta ne da shedan ke yi ma bawa a cikin sallatai watan ladanka ta rage da ana cikin sallah kawai kan waiwaya da gangan eh, ladanka ta rage to amma kaga shi sayyidina abubakar akwai uzuri ya ji ana tafi ya san wani abu ne ya auku baya sai ya tsaya sai ya waiwaya to kaga wannan babu iskali zaka ko kai yau akwai wannan bukata misalin da nake ta bai a karatu sai musulun da sauransu mutum ya so sabon mashin roba roba ya aje shi baya ya kabbata sallah Allahu akbar sai ji an kunna roba <laughs> roba baya ne dubu da uku da hamsin ya sa akwai matsala da adashi ya saya da kaza sai ya so ya waiwaya halas ne kai tsawon kana cikin sallah ka waiwaya kaga ba naka bane sai kaga ba naka bane abokin ka ne iyaka na abudu kawai sai ka ci gaba da karatun ka sami Allahu liman anida. domin in baka waiwaya ba matsalar da ake samu ba za ka samu na cikin sallah ba wancan da muka karanto cikin farilan sallah akwai na natsuwa kana samun sabon roba roba da hamsin. ka ajiye shi bayan ka kaji an buga haju to ai ya kamata kai ma kai haju ka juya ka gani wane ne naka ne ko ba naka ne? haka nan ka aje motan ka baya ka ji an tada mota ka kabbata sallah kila barawo ne ya samu mota tugar ka waiwaya kai ka ji waiwaya ka gani motan ka ne a ba motan ka bane suka tura sallah babu laifi saboda uzuri ne yasa kuma ana so a samu natsuwa cikin sallah ba za ka taba samun natsuwa ba kana tsammani an wuce ma da mashin kana tsammani an wuce ma da mota Za ka dinga sallah da sauri domin ka gama ka je ka samu mashin ɗinka haka ka bar wayanka haka ka ji wani ya shigo da baka yarda da shi ba <coughs> akwai gidaje zai yi mata tana sallah ta san ta bar wayanta a baya yana caji ta sa caji ta ji wani ya shigo kila kofan a baya yake ba daidai alƙibla yake ba wanda ta san baka yadda da wani ba in wani ne ko kuma za a ga masallaci wallahi ba ni na shigo ba ni shigo ba sai ki waiwaya ki gani waye shigo sai in waya ki tabbace tana caji ki san wani ne ya shigo lafiya kalau ko kuma ya fita baki natsu ba sai ki waiwaya ki gani sallar wayan ki tana nan eh akwai haka in ba haka ba zaki saurin sallan ba natsuwa kuma na rukuni ne cikin sallah shi kuma waye baya kare sallah don haka akwai itikafu a da darraini dole mu bi mu abi ah, ah, watan cuta mafi mafi karanci abin da bai kai girman wani ba a sabo da kaucewa da barin hanya saboda haka waiwaye cikin sallah rafkanuwa babu matsala da gangan makaruji ne akwai uzuri to babu matsala ana iya yi amma fa in an ba alƙibla gaba ɗaya ka juya ka ba alƙibla to za a yanke sallah domin ta kare hukunci na gaba mala ya ce man salla bi haririn au zahabin wanda ya salla da alhariri ko zinari alhariri ko zinari au saraka fi salati ko ya sata cikin sallah yanzu namiji ne sai sa alhariri ya yi sallah ko ya sa zinari ya yi sallah ko kuma cikin sallah sai ya sata au nazara muharraman ko ya kallon haramun fa asin shi mai sabon Allah ne wa salatuhu sahihatun sallata ta inganta daka yanzu cikin sallace mutum yana da tufafin alhariri san tufafi alhariri ba kyau annabi sassan ya haranta namiji ya sa tufafin alhariri annabi sassan ko zinari annabi sassan ya hana namiji ya sa zinari lokacin da hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim lokacin da sayyidina umar ya so wata riga ta alhariri ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga riga na so ma ka dinga kawa da ita ran idi da kuma in kai baki ka tarbe su da shi sai sayyidina umar ya ce annabi ya ce a mai san mai ya ce wannan libasu man la khalaqa lahu ne wannan tufafin wanda bai da rabo a duniya ne sai haka alhariri namiji baya sa alhariri sannan namiji baya sa baya sa zinari a haranta namiji ya sa zinari zinari don me aka haranta? saboda duk waɗannan an haranta su ga namiji li kuru qulubi du'afa saboda suna karya zuciyar talaka ba a so in kana da kuɗi ka dinga fariya da talaka zai ji damuwa kaga zinari ba matsala yake da shi ba kaga shan giya matsala yake da shi sata zina luwaɗi shi an haranta ma kowa amma duk abin da shari'a take cewa wani yayi wani kada yayi to wannan abin bai da matsala illa ta sa aka haranta kamar zinari zinari an yadda mata su sa zinari to tunda aka yadda mata su saka zinari to bai zinari bai da matsala to amma an haranta namiji ya saka saboda in ya saka shine kuɗi da ake kashewa talaka wanda bai ci komai bai ga kasa zinari zuciya sai za ta kare sai ce ka ji wannan dukiyar da ake sayan abinci da ita abin da ake sayan ji wani ya mai shi ma abin kawa abin saka a jiki saka ce to ita mace ta saka sai ta sa hijab ta rufe kaga zinari ya wahala ta sa zinari amma ita mace ba a yadda kowa ya ga kawarta ba sai mu haramanta saboda kaga mutane ba za su gani ba in za ta fita za ta saka za ta saka za ta saka hijabi ta fita to wanda yi sallah da alhariri kaga yi sallah da tuwahin sabon Allah wanda an haranta ko zinari namiji kaga wannan yana nuna muna mai anar ya ce akwai sallah tai amma yi sabon Allah yau mutane na shiga masallaci da tufafi masu hoto hoton kwallo babu kyawu wanda ya shiga masallaci da tufafi mai hoton dan kwallo ko mai hoton wani dan fim yi sallah bai kyauta ba huwa asina amma akwai sallah baka cewa mai ta sallah watan duk wasu tufafi da an haranta sa su saboda wata illa akan su ya yi sallah da su in ba na jasa ga tufafi ba to akwai sallah tufafin tsarkakakku ne amma ya shiga da hoton dan ya yi sallah sai a ce ka saba ma Allah babu kyawu mala'iku ba su shiga inda hoto yake bai kamata ɗakin Allah ka shigo mai da wani ɗan ƙwallo ba wani hoton wani kafiri hoton wani mawaki hoton wani waye babu kyawu wannan ka saba ma Allah amma sallar ka akwai ta ko ba a wuce kwana biyu wani ya yi sallah gaba gare ni da hoton wani eh, aski kaza hoto da gani mawaki ne kila ko wani irin haka bayan ya gama ni kira shi ce mai kasan wannan da kai baka kyauta ba domin annabi sallallahu ya ce mala'iku ba su shiga inda hoto yake kuma ka shigo da hoto ɗakin Allah kuma wannan da gani hoto ba ma hoton musulmi ba ne don haka ba a shigowa da ya ce to ya gode malam shi kenan kuma ban koma gani ya shigo da shi a masallaci ba ta yana da kyawu in ka ga mutum ya yi ba daidai ba ba sai malamai ba ta kira shi ka yi mai nasiha kuma in ka mai nasiha da hikima yana ansa babban abin da na fahimci da mutane in an yi musu gyara da hikima suna ansa mutanen mu akwai alkhairi cikin zukatansu in ka ga mutum yayi ba daidai ba ka kira shi ka yi kuma mutane suna yin ba daidai ba abin da kake gani ba komai ba wani bai sani ba sai yayi ba daidai ba wannan a masallacin juma'a wani yi sallah na gane da riga bayan ta an rubuta min abin kirna annabi isa allah ne kamar jesus is lord an rubuta bayan sallah <laughs> an shigo da masallacin juma'a an shigo da shirka baya na kira shi na ce bai na ce mai ka sami da aka rubuta a ce wala bai sani ba yanzu zan ina ka sami ce kasuwa ya saya kawai kaga bai sani ba bai iya karanta boko sadda ina 400 level a university malamin mu ya ce bai kamata a ce mutum ya sa tufafi da rubutun turanci ko faransanci ko wani yare da bai san abin da aka rubuta ba zai yi zagin Allah aka yi zai yi shirka aka rubuta a lokacin da malam ya ya shaddada malam ya tsananta ya za a ce kawai da ayi rubutun turanci ko faransanci a ce wai an zagi Allah ne ko kuma an yi abin da bai kamata ba sai ga yana gani da ido na ga akwai zagin Allah da ya fi a ce wani wani ne ubangiji ba shi ba wannan shirka ne sai ga mutu yi sallah da masallacin juma'a taguwa ta an rubuta annabi Isa shine abin shine shine shine ubangiji bayan an gama ni kira shi ce ka san abin da aka ce wallahi bai sani bai ka samu wannan riyar kasuwa na saya ya ce to ka cire ta ko ka cire wannan rubutun babu kyawu abin da aka rubuta Allah na fushi da shi babu ubangiji babu abin bauta sai Allah sai ya ce ya gode wata ina zamne wani ya zo ya gaida ni bakin masallaci ne ko da ya zo da kamfanin giya a riga ta yi ana tallar kamfanin giya ya zan kamar sayan ban na tallaga yace ka sa abin da aka wuta yake ce ban sani yace kamfanin giya ne kake talla irin kamar kamfanin coca cola kamar kamfanin maltina ya yi t-shirt mai yana yana talla to kai ma wannan giya ce wannan aka yi ana talla sai ya ce wallahi bai sani ba to abin da almuhim muna ganin kurakurai cikin masallatanmu muna ganin kurakurai cikin unguwanninmu da yawa ya kamata mu kira jama'a mu gyara musu a hankali ka yi mai gyara na natsuwa insha Allah zai karɓa shi idan ka samu lada ta yi mutum ɗaya gyaru ta hannunka ya fi a baka jajjayen raƙumai kuma ba sharaɗi ne na wa'azi sai an samu la speaker ba sai an samu ka facebook live sai an nuno ka ga tv duk ba sharaɗi ba ne mutum ɗaya kila kai ma da ka je a ɓoyi kawai wani nasiha ka zan kafi wanda aka samu facebook ikhlasi zai da zankato wanda ake nuna a tv ikhlasi shi kila saboda wani abu yake don a san shi ko don a ce ya iya ko wani abu amma kai kake banta da mutum babu kowa sai kai sai shi sai Allah ka ce mai wani abin da ka yi ba daidai ba ne shi ya fi sauƙin ya karɓa kuma ka samu lada idan ya gyara don haka a yi irin wannan gyaran kun gama ahalar ya ce wanda ya sallah tuwafin alhariri ko zinari sai da kawo masu sallah da hoton yan kwallo a jikinsu ko hoton mawaka a jikinsu sallah ta yi amma kuma abin da kai kai sabon Allah saboda wannan tufafin ma baya halatta a sasu babu kyau a sasu sai mala yace ausara kafis salati ko wanda ya sata cikin sallah kawai ka kabbata kawai ka ga hansa ije yana da wata iPhone ana sami Allahu liman hamidu ka ce ka sa aljihu aka gama kai su wanda ka tashi ka tahiyarka kai sabon Allah ma di sallar ka akwai ta <laughs> wanda aka sace ba iPhone ba zai zo a bada wani fatawa a ce kamata a ce bai da sallah ba na kware ba ne ya samu zunubi kuma sallah ta ce akwai sallah ta ga haka in ka shiga da iphone ɗinka ko android ɗinka ko kuɗinka ko wallet ɗinka kai hattara da abinka in ana sallah na kusa da kai ya sace maka to shi da sallah ta yi a fiƙihance sallah ta ingantatta ce sai dai ya <clears throat> yi sabon Allah saboda sata ce kuma ana haka wani ya ban labari cewa wasu mutum sun sai suke wani yana sallah <laughs> ya ajiye waya ta kusa da shi yana sallah <laughs> sai su wani zo kabbata kusa da shi kawai kaga su biyu ke sai wani zo a shi tare suke ba sai aka iza shi gaba sai suka kabbata su biyu ko da aka yi su juya suka tsoke waya ta yi suka gudu da ita kaga su ba su da sallah su juya sun ba alƙibla sun gudu da waya ta yi amma inda ba haka suka yi ba suka ɓoye aka ta sallah ba su bane to akwai sallah akwai sallah haka wanda ya sata cikin sallah ji mai ahlari ko ya yi kallon haramun wani sai magana ya za a yi mutum ya kallon haramun yana cikin sallah eh saboda irin masallacin da gare mu Najeriya haka ne misali masallaci an rufe ko ina masallaci maza ne ba kallon haram amma kai sallah makka wanda ya dawa fi ɗakin Allah ya gama ya zo zai salla zai kabbata ko ina ya diba haramun yake gani ko ina mata ne ke fi kun ba ba ba umra da niqabi cirewa ake Ya mata ne za ko da yake na Aisha ta ce in mun cimma maza muna saukar da niqabin mu ala kulli halin mata ne za su dinga wucewa ko da hukunci ana su ba su da niƙabi mata ne daga ko ina za su dinga wucewa wasu shiga ma wadda ba ta da kyawu suna ɗawafin ɗakin Allah don haka <coughs> kana sallah ka ta ta tsawaf mace ta wuce ka kalle ta kallon haramun ko kalle wani na jikinta ka saba ma Allah kasancewa ka cikin sallah bai hana ya kasance ka yi sabo ba amma sallar ka akwai ta wannan ba ya kare sallah za ka wa'ina abubuwa guda hudu wanda ya yi sallah da alhariri ko wanda ya yi sallah da zinari a jikin shi namiji kenan ko wanda ya yi sata a cikin sallah ko wanda ya kallo da haramun a cikin sallah fa huwa asin ya saba ma Allah wa salatuhu sahihatun sallah tai amma ingantacciya ce hukunci na gaba mallan yace wa man galiba fil qira'ati wanda ya kuskure a karatu yana cikin kuskure sai ya karatu bi kalimatin min ghairi alqur'ani da kalmar da ba cikin Qur'ani take ba ya kawo wata kalma da babu ta cikin Qur'ani ya faɗi sajada ba'da salami ya sujudal ba'di saboda mai saboda ya ƙara cikin sallah cikin sallah Qur'ani ne da tasbihi da ambaton Allah <coughs> sai shi kawai ya faɗi ya je karatun Fatiha ko je cikin karatun sura sai faɗi wata kalma daga baɗe ba kalmar ƙur'ani ba ce ya yi kuskure ya ja wani abu cikin ahalari ya ja wani abu cikin ishmawi ya ja wani abu cikin hadisi cikin sallatai to sallatai tana nan amma ya sujudul badi wa in kanat min alqur'ani in kuma kalmar qur'ani ce kuskure yayi daga wata sura ya mai koma wata sura fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi illa an ya tagayyara lafzu sai ya canza lafazin ba lafazin qur'ani bane aw yafsuda ma'ana ko ya lalata ma'ana fa yasjudu ba'da salami yasjuda ba'diya haka wanda yana cikin sallah yana cikin karatu sai ya karanta wata kalima da ba ya faɗi wata kalima da ba Qur'ani ba yayi kuskure ya faɗi kalma zai sujudul ba'di in kuma kalimar ta Qur'ani ce ya ci gada wata aya ne zuwa wata aya ko wata sura zuwa wata sura babu komai gare shi sai in ya canza ma'ana in ya canza ma'ana to wannan ko ya lalata ma'ana to wannan zai yi ba'adi wannan zai sujudul ba'adi hukunci na gaba malaka wa manna na'asa fi salati wanda ya angaje cikin sallah fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi ana cikin sallah saboda tsanani yanzu irin sallar tahajjud da ake a masallacin makka a dade ko a najeriya a dade ana yi sai an gaji ya kama ka ana cikin sallah to fala sujuda alaihi babu sujuda ba a kabli babu a ba'adi ko kai ne ka tashi qiyamul layli kana cikin sallar ka ta qiyamul layli da a karatu ka karanta da yawa ka karanta da an gaje ko kai sujuda kana ta tasbihi kana ta girmama Allah kana ta roƙo ko an gaje ya kama ka to babu kabli babu ba'adi shine mala yace man da asafi salati wanda yi an angaji a cikin sallah fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi wa in saƙula naumuhu idan nauyi mm, bacci ne ya yi nauyi a adar salata wal a ya da sallah da alwala saboda wanda ya bacci mai nauyi alwala ce ta kare al'ainu ta a ido su ne maɗaurin dubara in mutum ya yi bacci bai iya sanin cewa ya yi iska ya fita ko bai fita ba don haka sai aka sa shi bacci ya kasance yana yana kare alwala domin zai yiwu wani abu ya fito gare ka baka sani ba zaka cikin sallah haka fara min shayi liman ya yi sujuda in ka je masallacin makka da madina ana sallar tahajjud da aka yi sujuda daɗewa ake don haka cikin sujuda yi roƙon ka gama duk buƙatu ka gama <laughs> ka yi salati ka gama addu'a ka kawai sai barci sai ka jira kana ta shayi wani ya taso daga kowa ta so daga sujuda kai baka ba su a ga ha ko ba aka bubuge ka eh? sai ake tashi zuwa sallah da alwala <laughs> ba sallar kaɗai ta kai ba wallar wallaka ta kai domin ta yi bacci mai nauyi sai mala ya ce hukunci na gaba wa aninul maribi nishin marar lafiya marar lafiya saboda tsananin rashin lafiya yana sallah yana <laughs> yana yi muktafarun ana gafarta mai saboda mai layukan lifullahu nafsin illa wasaha a baka iyawa haka kake iyawa rashin lafiya kake sa kake nishi sannan malamai sun yi kiyasin nishin mai salla nishin mara lafiya da kukan mai sallah kaga kuka ma ai sauti ne yake fitan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai karanta ya kasance yana sallah ana jin kuka a kirji ne kamar kamar kunya tana ta farfasa don haka wanda shi kuma nishi ne mara lafiya ne nishi yake yi na rashin lafiya A kan tsananin rashin lafiya yana sallah yana nishi in ka je asibiti wasu su ba su da lafiya zaka je da suke nishi zaka je da kuka na mara lafiya yake fita to irin shi cikin sallah babu matsala mala ya ce hukunci na gaba wata nahnuhu <coughs> libbarurati haka gyaran murya saboda lalura tana cikin sallah sai <coughs> majina ta kama ka wani abu ya kama ka a wuya sai ka gyara murya <clears throat> ko kuma saboda wata lalura ta wajen sallah ta cewa wani abu ne ka ga eh, yaro kana son ka ce a kama shi zai je ya fada ya mutu zai je ya fada wuta ko zai je ya fada electricity ko zai je ya fada ruwan zafi ka yi saboda lalura to babu farun an gafarta shi sai ya ce walil ifhami don ka fahimtar da wani abu munkarun abinda yi ba daidai bane wala tabdulu salatu bihi sallah ba ta bacewa da shi za ka kawai don wani ka da ka gyara murya domin wani fahimci wani abu in ba abu ne na lalura wanda zai kai za a rasa rai zai kai za a rasa wata dukiya zai kai za a kaza kaza don kai wani ya fahimta to munkarun da kai abin a yi ma inkari ne abin a musanta na ci don me kai wannan babu kyawu amma dai sallaka tana nan akwai akwai akwai sallah ayyib mu kara hukunci ɗaya ko mu tsaya nan ni min talatin ayyub shi kenan bari mu maimaita <clears throat> maimaita karashin da muka yi dama muna yi muna maimaitawa ayyub malam ya ce inda muka tashi yau ya ce wa man a ƙasa fi salatihi duk wanda ya yi atushewa a cikin sallata ya yi atushewa fala ya shtagilu bil bilhamdi kada ya shagaltar da kai ne da cewa sai ya ce alhamdulillahi baka abin da kanta a halar yanzu game da kawai mun karanta wajen hukunci hukunci guda hudu game da wanda ya atushewa a cikin sallah ya za kai ka san wannan baka yi karatu ba ya za ai baka san wannan ba koma makaranta ba afuwan ya kamata in gaya ma mutane me irin ahalari na muna shafi na 64 ne na samu kiran mutane daga Maiduguri daga ina cewa muna bibiya da irin littafin ka baka gaya mana feji to abin da ya ban gaya feji domin a ah, ahalari kala daban-daban ne akwai irin wannan akwai halul masail akwai bugun zariya ko wani nan ba ta yi daban sai dan ce ma wannan sai ce mini ai irin wannan ne irin nawa ne shi wanda ke da ahalari irin nawa muna shafi na 64 shafi na 64 yau anan muka yi yau anan muka yi karatu malam ya ce wa muna muka ce a atishawa tana da wajen hukunci guda hudu in baka karatu ba za ka sani ba me hukuncin atishawa cikin sallah ga nan sai ka faɗi sai ka ce wanda ya atishawa cikin sallah na farko kada ya shagaltar da kai ne da cewa alhamdulillahi na biyu idan wani ya ce mai yarhamukallah to kada ya shagaltar da kai ne da ansa shi na uku idan wani yana yana wajen sallah ko cikin sallah yayi atishewa ce alhamdulillah kai kada ka ce mai yarhamukallah kar ka shagaltar da shi na hudu idan kai atishewa ka ce alhamdulillah sallar fa bata ɓace ba amma dai kawai kada ka shagaltar da kan gada yin haka shikenan hukunci hudu ga wanda ya atishewa a cikin sallah ya za ka saka in baka yi karatu ba hukunci hudu ga wanda ya atushawa cikin sallah yanzu wannan ɗaya isa kai wa mutane bayani wannan ɗaya isa wani ya zo neman fitawa ka bashi duk wanda ya atushawa cikin sallah hukunci na ɗaya kada in ji mai ahalayi kada ya shagaltar da kanshi da cewa alhamdulillahi hukunci na biyu idan wani ya ce mai rahamukallah ya aza ya yi ya ya ce alhamdulillah ce mai rahamukallah kai ya shagaltar da shi wajen ansa shi hukunci na uku idan kana cikin sallah sai wani ya ce alhamdulillah ya yi atishawa cikin sallah ya yake ko waje kaka shagalta da kaka ce mai yarhamukallah hukunci na hudu to a kaddara na ce mai alhamdulillahi akwai sallah ka sallah ba ta baci da haka ji kawai ka san gaba da bayan atishawa a cikin sallah wannan sai karatu don shi karatu yake da matukan muhimmanci ka karanta a fassara ma kuma don shi nake tsaya akan littafi saboda mafi yawa karatu ya fi ya fi zube kawai su surutu wanda yayi kaza yayi kaza wanda yayi kaza yayi kaza ya ce idan ka ga duk waɗannan abubuwa yanzu ka je ka ce da ka ce ko ahlari basic ahlari da ka bude shafi na 64 zaka ga duk wannan yayi ni malam ke cewa man adasa fi salatihi duk wanda yayi atishawa a cikin sallah tai fala yashtagilu bil hamdi kada ya shigaltar da kai da cewa Alhamdulillahi. wala ya ruddu man shammatahu baya mai sama wanda ya ce mai yanda yace mai yarhamukallah baya mai suwa hukunci na biyu kenan wala a tsisan shi ma kada ya ce ma wani alhamdulillah wanda ya atushewa ya ce alhamdulillah fa in ahmidallah in shi ya gode ma Allah bayan ya atushewa ya ce alhamdulillah fala shay alaihi babu komai gare shi shi kenan yanzu kana da littafi kana da shafi kana da inda za karanto ma jama'a kana da inda kake da bakin madogararka a bakin matsayinka mun ce duk wannan ya dogara ne akan hadisin mu'awiyah bin al-hakam as-sulami bin al-hakam as-sulami wanda ya iske annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a haramta magana shi bai san a haramta magana ba don haka da wani ya atishawa sai ya aga wani ya ce alhamdulillah sai ce yarhamukallah sai sabai suka yi mai kawai suka dinga kallo ne wani ya zo da wani abu bai san sai ce mini ke ganin kuna min magana <coughs> kuna kallo na cikin sallah mine <coughs> bayan an gama sallah sai annabi sai ce da suka nuna mai yayi shu yayi shu bayan an gama sallah sai annabi ya kira shi ya ce waye magana cikin sallah sai ce ni ne magana cikin sallah ya rasulullah sai sai annabi sai ce mai to wannan sallar baya halatta ayi magana baya halatta komai na maganar mutane ciki tasbihi ne da takbiri da tahmidi da subhanallahi da karatun qur'ani kaga annabi sai mai gyara ya ce wallahi na ba da mahaifina da mahaifiyata fansa ga annabi ban taba ganin mai koyarwa iri ne bai min tsawa ba bai min fada ba bai zage ne ba bai soke ne ba bai nuna min kyama ba kawai gyara min gyara min cikin sallah yanzu mun gama da hukuncin atishawa hukunci hudu game da atishawa cikin sallah sai hamma ha sai mala ce wa man tasa'aba fi salati duk wanda ya hamma cikin sallah saddafahu ya wuce bakin shi haka hukunci bai yiwa cikin sallah ha ka bude baki ba a haka nan da wajen sallah da cikin sallah da hukunci ɗaya ne mun ci shi ma akwai hadisi a cikin muslim eh, <clears throat> bai faɗi sallah ba a cikin sunan nasa'i ya faɗi sallah kuma eh, da da ibrahim ingantatta don haka da cikin sallah da wajen sallah in kai atushawa sai ka sa hannu ka rufe idan hannun dama ne ka sa cikin hannun dama idan hannun hagu ne sai ka sa baya saboda hannun hagu shi ana sa shi kazanta ana tsarki da shi to ciki ne don haka ka samu bakin ka a ba a haka a sai dai a yi haka a in kuma hannun dama ne sai a haka sai a rufe sai a rufe baki ba a son kai wannan kukan ko wani harafi ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce <coughs> shedan yana yin yana yi maka dariya ta yanzu mun gama da abin da ya shafi shi kuma hamma sai malam yace wala yanfusu fi salatihi min gairi ah, wala yanfusu fi salatihi ah, illa fi saubihi wala yanfusu illa fi saubihi mutum bai tofe wani abu sai cikin tufafin shi ko bai bushi bai bushe wani abu ka bushe wani abu sai cikin tufafinka min gairi ikhraji hurufin ba tare da ka da harafi ba kaga abubuwa guda biyu yace na farko sai cikin tufafinka na biyu ya ce ba tare da hidda harafi ba sai cikin tufafin ta yake ne karantar da masallaci kakka sa kazanta cikin masallaci addinin na tsafta ne na shi annabi sai ya ce tofi cikin masallaci kuskure ne abinda ar kafara ta shine a binne shi a can da da masallacin da adda yashi da waye amma yanzu masallaci da tiles masallaci da carpet masallaci da tabarma masallaci da shimfiɗa a bai kamata ka kawo kazanta ciki ba kaga mai ahalar ya ce kada mutum ya tofe wani abu kada mutum ya busa wani abu sai cikin tufafi ne saboda kada ya kazantar da masallaci masallatanmu suna bukata a gyara su masallatanmu <coughs> suna bukata a tsaftace su annabi sallallahu alaihi ya kasance na umauta amma rasulullahi sallallahu alaihi bil masajidi an tubna fi duri wa an tudahara wa tudayyaba annabi sallallahu ya umarci a gina masallatai a cikin unguwanni sannan a tsarkake su sannan a sa musu turare haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aljanna ga wata mata da ta kasance tana sharan masallaci wata mata baka ta kasance ita aikinta a musulunci shine ta dinga sharar masallaci ta tsaftace masallaci Rannan annabi ya neme ta ya rasa ya tambayeta, ta yayi shauƙin ta yayi misin ɗinta ni za ka yi bayan ka mutu a misin ɗinka annabi ya tambayi ina wance aka ce ta rasu fadafanna ha fil laili fakarihna an nuqe baka muka binne ta da dare muka yi kaman mu ta da kai sai annabi ya ce halla muni nisa ku gaya min ba sai yana girma malamarinta mai sharan masallaci ya ce dilluni ala qabriha ku nuna min kabarinta annabi ya je ga kabarinta ya mata sallah a wata riwa ya ce duk wannan makabartar da kuka gani suna cikin duhu amma Allah ya haskaka musu domin a sallar da yi mata saboda me sai tana sharan masallaci mai sunanta ibn hajar ya ce ba mu tsaya ga sunanta ba wanda ya san sunanta mata ce mace ce ba namiji ba ce baka ce ba baki da bai da daraja baiwa ce ba ɗiya ba ce amma duk da haka in ta samu a sanadiyar ta aka haskaka makabarta eh, saboda tana share masallaci haka muna kira ga jama'a don Allah a dinga share masallatansu in ka je masallatai sai ka ga sun yanan gizo ya fito kwa ya fito mutum ba zai da falo ne ba mutum ba zai da ɗaki ne haka ba amma masallaci haka kuma munasaba wanda asar kutu gobe za mu fita sharar masallacin da muka saba yi duk ƙarshen wata za a fita masallacin alu da ke kofar kwawe za ka muna kiran duk wanda asar kutu su yi ƙoƙari su fito domin sharar masallaci a samu wannan fa'idar sharar masallaci yana yana tafiyar da girman kai in za ka yi dukawa ka shara to insha Allah baka da girman kai tayyib sai mai halar duk mun kawo da inda ya ce in za ka bushe wani abu sai dai cikin tufafinka domin ka kawo masallaci dauɗa ya ce kuma ba tare da ka da harafi in ka da harafi ya tashi da nafsu ya tashi da nafsu ya koma nafhu ya koma tofi fuf amma yanzu bushewa bushewa shine nafsu shi kuma nafhu shine tofi tofi kaga un ta fito ba un ya fito da haka in kai da gangan mai ahalar ya ce baka da sallah in kuma kai da sahawu da rafkanuwa to za ka yi ba'adiyya shi kuma wannan kana iya yi a tufafinka ba tare da harafi ya kaga ni ya kamace wani ya ɗauko wani abu cikin sai ba da da cikin masallaci ba a haka nan wani ya ɗauko wani wani azata sai ka sa cikin aljihunka shine cikin tufafi ne sai ka sa cikin aljihunka mala cewa man shakka fi hadasin wanda ya shakka shi yana da hadasi shi na yi fitsari shi na yi rihi shi na iska ya fito min shi na yi bayan gari au najasatin ko ya shakka da najasa shashin riga ta tana da tsarki shin wando na yana da najasa shin zani na yana da jinin haila wando na yana da fitsari fa fakkara fi salati qalilan sai tsayi dan tunane ka ya tuno shin wannan riga ce mai fitsari wannan zanin ne mai jini qalilan thumma tayaqqana sanan ya tabbata harata sanan ya tabbatar da cewa masu tsarki ne fala shay alaihi babu komai akan shi hukunci na gaba yace wa malilta fata fi salati wanda yayi waiwaye a cikin sallah a cikin sallah sai ya waiwaya baya sahiyan da rafkanwa fala shay alaihi babu komai akan shi wa in ta'ammada inda gangan ne fa huwa makaruhun yayi makaruhi kanga ga waiwaye kenan wa in istadbara alqiblata <clears throat> idan kuma ya ba alqibla baya kaba salata yanke sallah kaga wajen waiwaye dai a cikin sallah shi ma kana da hukunci uku zuwa hudu wanda yayi waiwaye cikin sallah da rafkanuwa suka ce babu matsala akwai sallah ta yi babu matsala kun bai makaruhi ba wanda da gangan ya waiwaya cikin sallah ce yayi makaruhi amma akwai sallah ta yi wanda ya juya ya ba da alqibla ya ba alqibla baya ce babu sallah ta yi inda waiwayin ya kai ka juya ka ba alƙibla baya amma in bai kai ka juya ka ba alƙibla baya ba makaruri ne <clears throat> sai akwai uzuri kuma wannan kana iya yi mun faɗi sai na abubakar hadisin shi al bukhari da ku kai yau ka ji za a yi wani abu da kaga cewa ba zai kawo mana tsuwa cikin sallah ba sai ka waiwaya ka samu tabbas To in ka waiwaya ka samu tabbas babu matsala akwai sallar ka hukunci na gaba malam ya ce wa man salla haririn <clears throat> wanda ya salla da tufafin alhariri au bi zahabin ko yi sallah da zinari agogon zinari zoben zinari akwai maza masu sa zoben zinari babu kyawu akwai maza masu sa agogon zinari maza kai akwai maza masu sa agogon zinari babu kyawu akwai maza masu sa zoben zinari babu kyawu mata kauli mafi inganci na jamhuriyar ulama kamar da Muhammadu Aminu shaidi ya faɗi bin ba lajina da'ima kauli jamhuriyar ulama yana halatta mata sa azabul muhallaq shine kauli mafi inganci shine kaulin mafi yawan jama'a fatawar bin baz a wannan wurin tana da matukar kyawu na taba karanta ta zaka cewa alabar jafaf saboda fatawar bin baz ta zo ne bayan shek nasuddin albani ya rubuta alabar jafaf bayan fatawar shek nasuddin albani haka shag bin baz ya ansa wasu abubuwa da shek nasuddin albani ya yi rezin waɗanda suke nuna haranci shi ya kawo abubuwan da ke nuna walwale waccan fatawa don haka mace tana iya sa zobin zinari tana mun yi wannan karatu na musamman ce yanzu ana magana cewa namiji ya sa zo ya sa agogon zinari ko ya sa zobin zinari ya zo ya sallah da shi to ce babu kyawu ana sa namiji yana sa zobe na azurfa amma shi ma yana da matsala in kai itikadin cewa yana maka maganin wani abu ka ce zoben azurfa yana maganin wani an yi maka shari sai ka ga ya koma baki ba gaskiya bane can ya koma laya babu wani baki da yake canza ka ga baki kazami kake dauda ce kawai ta tattara hannunka ka sayi baki sai ka wanke hannunka ka cire zobin shi ma ka wanke amma in kana sayi da zobin azurfa zobin azurfa shi ke halatta namiji ya sa ba na zinari ba in kana sayi da shi ka ga yayi baki ka ce wani ya nufe ka da sharri to babu kyawu ko wanda ya sa zinari ma ya fi ka saboda kai yanzu ka shiga babin tauhidi ka shiga babin canfi babu wani kalar zobe da take canzawa ba alaya da zobi ba haka bane sannan ba a son mutum ya sa zobe na gaci na bakin karfe shi ma babu kyawu bainal karahati akwai masu ganin ta ma da yan kaɗan ne amma dai babu kyawu shi ma na bakin karfe mutum ya sa zobe na bakin karfe sai dai mutum ya sa namiji kai namiji ko mace ma ta sa na bakin karfe sai dai mutum ya sa zobe azurfa ko a hajar karima ko wasu abubuwa yanzu akwai zobba da ake yi masu tsada wanda ba dutse bane ba ba ba ba karfe bane so irin wa'annan ba su da matsala zaka dai amma wanda ya yi sallah da shi na zinarin to babu komai kuma akwai sallah ta yi haka ausar asis salati ko yayi sallah akwai sabon Allah ne ausar asis salati ko yayi sata a cikin sallah au zara muharraman wannan karatun ne yawa barayi dadi ba ba <laughs> abinda kuke koyi saba Allah kawai haka akwai sallah haka akwai ma zuwa masallaci su saci <coughs> wallahi tallahi zakkunya wallahi irin abin da ake masallaci zakkunya yanzu masallacin mu na hamsu salawat liman na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da ya ga wata zai sai ya dauke da ruwa laifin <laughs> gaza ba sai je sa ta wani daki a wuce saboda me saboda an taɓa barin da ruwa aka sace agogon masallaci sai a je a sati kaga shi wani ba cikin sallah aka sata agogon masallaci ba ko wanda aka bidiyo ne a social media <laughs> wata ku gaske bane ko ai ko CCTV ta doka ya shiga shigo masallacin kabba ta Allah ko da ni ba ko ya doke agogon masallaci sa cikin jikka ta hita shi waje Su duk waɗanda abubuwan babu kyau ka rasa inda ka sata sai masallaci Allah za ka kawo mu attack babu kyau agogon masallaci kafet din masallaci kai da littattafan masallaci wasu sata suka suke su wani da Qur'ani <laughs> masallaci ka ci Qur'ani kaga ga ke da kawai cikin za a ce a buɗa yake ba hukunci a buɗa a buɗa sotul ba'ida a karatu aya wanda ya yi sata sai a yake ba hannu kaga iyaka <laughs> sata karshe sata ke ka sata ƙwararri Allah ya shawwaka to amma dai in cikin sallah dai ka saci waya wanda a kusa gare ka ɗan wallet ne ko wani abu ka saba wa Allah babu kyawu amma sallah akwai eh kai ya duka ka tsebe mai agogo ko ya bahulla te ka doka ko wani abu kai sata cikin sallah to malam ya auna zara haramun ko kai kallo haramun ta yi dawafi a biyu ka zo makama ibrahim kana sallah wata mata ta wuce wani abin kallo ya wuce ka kalla na haramun to fa huwa asin kai ka yi sabon Allah tunda kai sata tunda kai kallon haramun tunda ka sa zinari ko ko alhariri kai sallah da shi amma wa salatuhu sahihatun amma sallah ta ingantatta ce malai ce wa man galiba fil qira'ati wanda ya yi kuskure wajen karatu bi kalimatin min gairar qur'an da wata kalma wadda ba ƙur'ani ba ya karanta wani abu da ba ƙur'ani ba ya shigo da wata kalma da ba ƙur'ani ba cikin sallah ya karanta Bukhari ya aza yana cikin kacin ƙur'ani ya tume koma Bukhari ya tume koma hadisin Muslim ya tume koma ahalari ya tume koma dictionary ya tume koma wani abu sajada da salami ya sujuda ba'diya saboda wannan ba ƙur'ani bane ƙur'ani ya karanta cikin sallah wa in kanat min alqur'ani in kuma kalmar qur'ani ce ba wannan sura bace ya tuma ya fada wata aya ne ko ta sura fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi illa an ya tagayyara lafzu aw yafsuda sai in lafazin ya canza ko ya ɓaci al-ma'ana ko ma'anar ta ɓaci fa yasjudu ba'da salami idan lafazin ya canza ko ma'anar ta ɓaci sai sujuda ba'diya wa man na'asa fi salati hukunci na gaba wanda yayi an gaje cikin sallah fala sujuda alaihi babu sujuda gare shi saboda liman ya tsawaita haka yi an gaje sallah asuba ce bacci bai suke ka ba ko da ka zo masallaci ana karatu liman ya ja dogo sura sai kai <laughs> ta limamin mun sallah asuba ya ja dogo sura ana gama sallah ta alaikum mun <laughs> sallah kaza kaza yi aka samu irin liman ya ja dogo sallah wani yayi wani yayi yayi mi ake ce mishi wani yayi gaje to mai halar ya ce babu sujuda babu komai ah, wa man asa fi salati fala sujuda wa in saqula nawmuhu idan baccin shi yi nauyi a adar salata wal wudu sai ya mai da sallah da alwaladu alwala da sai ya sake wa aninul maridi a nishin mara lafiya nishi na mara lafiya ya dinga nishi saboda rashin lafiya murtafarun ya kamata mu kafa lalacewa ne caji ne abbe da ko kuma ya tsufa ne Okay. Mala ce wa aninul maribi nishin marar lafiya saboda yana nishi saboda wahalar ciwo muktafarun abin gafartawa ne. Wata nahluhu libbarurati gyaran murya saboda lalura muktafarun shi ma an gafarta shi. Wanda saboda lalura <clears throat> ta rashin lafiya yana da stratford sai ya gyara murya ce ko saboda wani lura wani abu zai zai halaka ana gafarta shi wani ifhami domin ya fahimtar da wani wani abu munkarun abin in kariya cikin sallah kake shine munkarun a cikin sallah kake mai sallah bai kamata ya mai da hankali ba yana tunanin yana son wani ya gane wani abu ko ya yi waye wala taqulu salatu bihi amma sallah ba ta bace saboda shi nan muka tsaya kila ko to ana kamata mu tsaya sai mun karanta hukunci hukunci da yawa cikin sallah atishawa kawai mun karanta mata hukunci hudu hamma cikin sallah yau duk mun karanta hukuncin hamma cikin sallah waiwaye cikin sallah mun karanta inda gangan ne in ba da gangan ba ne in an ba alƙibla baya sallah da tufafin alhariri mun karanta hukunci sallah da zinari mun karanta hukunci ga namiji kenan sata a cikin sallah kallo na haramu a cikin sallah duk mun karanta hukunci wanda ya shakka yana cikin sallah sai a sai ku kwanto shin wannan tufafin na yana da yana da najasa ko bai da najasa shin ni kai na dazu na yi tsarki da ni fitsari ko bai yi tsarki ba tufafi na kafet din nake sallah shin mai tsarki ne ko wanda yara na suka fitsari ne to ya tsaya ya tunani dan kadan to babu matsala akwai sallatai kuma sallatai akwai ta kuma babu laifi a kan shi ba sa akwai tambayoyi da zamu ansa akwai tambaya ko daya to sai dai wani a usul ko da haka sai mu ce a nan zamu dakata a insha Allah kila abin da ya rage muna ga ahalai da ya wuce karatu uku ba in yayi in yayi tsawo ya kace karatu uku da haka mu yi kusa kammalawa abinda muka faɗi daidai yau Allah ya ba mu shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah